La'akari da yadda rashin mallakar wani kaso a hannayen jarin bankin Bank Agricole wato Bagri ke zama dalilin mai da ƙungiyoyin manoma da makiyaya 'yan rakiya a harkokin gudanar da wannan banki, ya sa wakilai daga sassan Nijar suka hallara a birnin Yamai don kaddamar da gidauniyar da za ta ba su damar tattara kudaden sayan hannun jari kamar yadda shugaban kungiyar platform peizan Jibobanya ya bayyana. Ka san banki kuɗi ne ka kawo naka wani ya kawo nashi wani ya kawo nashi wanda ya kawo nan shine yana da magana amma in kai baka sa komai ba ina kana da magana kenan shi yasa mun kace yanzu manoman mu za su sa kuɗi in mun sa kuɗi muna da magana in ma an ɗauki miliyan uku na mutanen Niger in kowa ya yi jika-jika mun sa miliyar uku kenan Eh, in dai yau muna da miliyar uku a bagiri in manominmu ya zo yana tambaya bashi muna aje wani kuɗi gehe ya zamanto in ma wani matsala ya zo cikin wannan kuɗi za a ɗauka a biya wannan bashi in muna da kuɗi yanzu muna iya mu ɗauki wannan kuɗi mu tai mu kawo taki mu aje shi ya zamanto taki yana nan dindindin ba sai lokacin damana ya zo sannan mu gudu muna abin nan in iri ne muke so muna iya mu wajen bankin nan ya ya kawo muna wannan eh, taki eh, ko wannan iri. Bankin Bagri wanda ainihin sa banki ne na bunƙasa ayyukan noma da kiwo na fuskantar barazanar fadawa hannun wasu 'yan kasuwar ƙetare matakin da ƙungiyoyin manoma da makiyaya ke ganin sa tamkar wani babban koma bayan da ka iya shafar shirin samar da wadatar abinci a ƙasa. banki wannan na bagiri ita kaɗai ne yanzu wanda Nijeriya na iya buga gaba ya ce wannan banki nawa ne na Niger ne na ɗiyan Niger ne ita kaɗai ne na biyu banki ne wanda kahin mu same ta muyi babban kokowa kenan yanzu ba za mu rufe ido ba mu ce wannan banki a yadda ta tunda ba mu ga laihin da ta yi ba gamsuwa da wannan yunkuri ya sa majalisar kula da sha'anin tattalin arziki da jin daɗin rayuwar al'ummar nijar wato sezok ta ɗauki aniyar shiga gaba don ganin haƙa ta cimma ruwa mafari kenan shugaban majalisar alhaji mayur ligari ya jagoranci bikin kaddamar da wannan gidauniya kun gani ƙasan nan ka ɗauki makiyaya da manoma su ne kashi 80 cikin 100 kenan yau masu wannan aiki idan suka yunkura suka ce e eh, lallai za su gidauniya su sa kuɗi to ina ji lallai abu ne wanda zai yi tasiri tunda lokacin da za su yi haka ban ga wani mai hannun jari ba na ƙasar waje wanda zai ce ba zai sa kuɗi a Nijar ba don abun ƙasa wannan aiki. Sun samu goyon bayan shugaban ƙasa da gwamnati a cikin wannan tafiya wato a haka ne kenan aka wakilce ni don na zo na kaddamar da wannan taro. Ƙungiyoyin sun ayyana shirin zagaya ilahiran jihohin Nijar domin wayar da kan manoma da makiyaya muhimmancin gidauniyar da aka kafa da kuma buƙatar shigarsu cikin wannan tsari na neman ceto bankin da ainihi gwamnatin ƙasar ta kafa a shekarar dubu biyu da goma domin su. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.